بالزواج في أماكن كثيرة وعديدة في كتابه المحكم المجيد العظيم ومن تلكم الأماكن على كل لا حصلا ولا قصرا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في سورة الروم الآية الواحدة بعد العشرين وقال في مستهل سورة الرابعة أي النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها زوجها وقال أيضا في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال في سورة نبأ من الآية الثامنة وخلقناكم أزواجا وقال أيضا في السورة الواحدة بعد الخمسين من الآية التاسعة بعد الأربعين الذاريات قال تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين إلى غير ذلك من الآيات التنزيلية السماوية الربانية لا شرقية ولا غربية كلها تنص تنصيصا قاطعا أن هذه الحياة مكونة ومركبة على إيجاد بينكم عند السيد لذلك إن خطبتي اليوم ستتمحور وتتدندن وتدور دورانها إن شاء الله تبارك وتعالى حول الزواج وإني بعض الأشياء نقط اخترتها عبارة عن اثنين وصلت نقطة التي تعكر الصفاء الزوجية لكن الوقت قد لا يكفي إنها بس نطفة وطرفة ولقط أما بالنسبة لكون الإنسان خلق للتناسل هذا أمر واقعي لا مفر ولا مناس منه ولا ينكره منكر ولا يشك فيه شك أو يشكك مشككون بإمكانك أن تلقي ناظريك يمنة ويسرة أمامة وقبالة وخلفك إن شئت أن الإنسان لا ولم يستغني بمفرده لا بد له من قرينة حياته وهي أيضا لا بد لها من قرين حياة وبإدارة أخرى لا بد لك يا أخي الكريم من زوجة أو من زوج تأوي إليها وتسكن نفسك إليها ويرتاح بالك لها وإليها ثم بعد الزواج التناسل الأولاد الذرية ممكن تعيش حياة طويلة بل تكون معمرا وثمود تخلف خلفك الأولاد هم الذين يكون يكون خلفك إذا قدمت لهم الخير في الدنيا هنيئا لك ثم هنيئا وأما في الطرف المقابل إذا أكدت الصفاء الصفاء الحياتي إن شئتم فويل ثم ويل ثم ويل ونعوذ بالله تعالى من ذلك ولذلك عباد الله <clears throat> ينبغي لكل آقل أراد أن يتزوج أن يكون متآكلا متجهزا مستعدا مكونا تكوينا إعداديا اقتصاديا خلقيا دينيا وأي أي حتى تكون زوجا صالحا كل وقت نعقد الزواج والأنكحة تؤكد لكن مما ليبطل عيون الزمن حتى رقما وكمدا ترى تلك العقد منحلة وبأي دليل يلتفت إليه بأتحف دليل كم ثم كم من العوارض والتي تم الأخذ لهن وعليهن وما لبثنا حتى انحل الأخذ أخبرني أخ لا أتهمه إني ثقة قالوا الشيخ لو ذهبت إلى المحاكم إنك تجد أكثر من 800 من القضايا المح... يعني المحكمية القضائية تدور حول الزواج تزوجها وطلقها وبغير واضح ديني فقلت سبحان الله ما الذي أهدى ويؤدي إلى هذه الظاهرة المشينة البشئة المبكية التي لا تقدر بخير عباد الله إذا أراد الإنسان أن يتزوج أولا يجب أن يستخير استخير الله رب العالمين حتى يختار لك قرينة صالحة ذات دين ذات تقى نعم ذات حصب ونسب ذات مال لأن المال له ماله وعليه ما عليه لكن المفضل من بين هذه الاختيارات كل منا يعلم عليه كذبة الدين كذبة ايش؟ بدعة لكن الكثير منا اليوم اعوذ بالله ننفاق وراء المادة يقول احدهم إن الغنية إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا ليه؟ إنه المال إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وجئت ضلالا أو قلت ضلالا المال إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال <laughs> مهابة وجلالا وهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا المال لذلك ترى الكثير مما ينساق ويجري جريان جنوني عشان ايش عشان المال عشان الدولار والنيران والى اخره ان كل زواج عقد عبرة للمال صدقني يا أخي الكريم لا يجوز لأن أساسه أساس خير أساس شيطاني سامحوني أساس مرضي ليس مرضي مرضي من المرض ليس مرضي الذي يجب رب العالمين لذلك لا تكون منبهرا بالجمال البيولوجي والجمال الفيسيولوجي عليك بالجمال الروحي الداخلي المتمكن في الداخل المكنون وأنت أيضا أختي الكريمة يجب عليك أن تنظري إلى ذي الخلق والدين والكتاب والسنة حتى تؤتي الأكلة أو تؤتي أكلتها أو أكلها عباد الله إذا تم الأكد لابد من أن نرائي هذه الأشياء أولا كيفية الزفاف المرأة تضف إلى بيت زوجها عن طريق المشايع أقول يعني تشايعها يعني أخوات أمها كما فعل بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها والعروس في الليلة الأولى يذهب إليها في زيه وهي في زيها المكتمل حتى يجلوها ويكشف سرها ومكنونها هنا لأن الأقد أقد وتم التمام واكتمل الكمال الذي يطلب يذهب إليها يصلي النافلة بل يصليان إن كانت حائض تترك الصلاة ريثما ينقطع الدم ثم يضع يده على جبينها أو جبهتها ويقرأ الدعاء المعصوم اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها نعم عليه هذا الصادق يقدم لها شرابا كما قالت أسماء بنت ابن السكن قالت أنا قيمت عائشة والحديث مروي وذكره الشيخ الباني في أداب الزفاف يعني قيمتها أي زينتها ثم دعوت صلى الله عليه وسلم لجلوتها فدخل عليها وقدم لها شراب لبن وهي تستحي فقلت لها خذي من يد رسول الله فأخذت وشربت وهي تستحي والحياء أمر يرجى من النساء أي أيوة والله الحياء سجية طيبة ينبغي أن تتحلى بها النساء أما اليوم أين الحياء وأين الحشمة وأين البنفسجية الأقلية الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي تنتهي قلت لها خذي بيد رسول الله فأخذت وشربت ثم قال لها ناوليه يعني صديقتك أو كما قد قلت فقالت أسمى يا رسول الله خذ من يدها واشرب فأخذ من عائشة وشرب ثم أخذت فكانت تقول كنت أدير الإناء ليصيب السم فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر تكتيكي استراتيجي منها فشربت ثم قال ناولي يعني صديقاتكم فقلنا لا نحن قد شربنا قال لا لا تجمعنا الجوع والكبد هذه السنة النبوية كم اليوم من من من الأرائب أو أقول من الذين أكل عليهم الزواج هو عروس كم ثم كم يحاول من تطبيق هذه السنة النبوية المحمدية كم وقد تغلغلت في قلوبنا تعليمات وثقافات وافدة ثقافات ضئيلة ثقافات دخيلة وليست أصيلة وربنا يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا في التقاه إلى آخر الآية لذلك عباد الله كلامي كما أصلبت يتمحور ويتدندن لهذه القضية وإن كان الكلام كلاما لا يكون طويلا لأن الترجمة للمحلية متعينة لذلك أكون مقتصرا حتى أتطرق إلى ملاحظة كما كنت أيفتها فوق المنبر وهي ملاحظة مناسبة أسأله تبارك وتعالى الكريم الحنان الرهيب أن يهبنا التوفيق وأن يمن علينا بزواج نافع سني حتى نجني الثمرة الطيبة إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم عليكم بالاستغفار إن ربكم كان غفارا wajen ta tabbata ga Allah majidincin lamarin bayan farihai Allah ka samu na cikin su kira da aminci su kara tabbata da farin da kada annabi Muhammad babba dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da sahabban sadaka bara kirka ka dada masu tsada da iyalan gidansa tsaftatattu masu nagartar imani da biyayya da mu gaba daya da rahamar ubangiji da kyautarsa ba don macancanta ba har tashin kiyar Allahumma amin ya ku bayan Allah magana ta a wannan lokaci a birbishin mimbari magana ce da take ishara zuwa ga ɗaya daga cikin ibadoji masu matuƙar muhimmanci wanda wannan ibada gwargwadon rayuwar ɗan adam gwargwadon shekarunta a ƙasa ina jin auyen ke Allah ta baraka wa ta'ala a matsayin misali idan ka ɗauki suratun rum sura ta talatin daidai aya ta ashirin da ɗaya Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin shi ya lito mata yanku daga cikinku don ku samu natsuwa zuwa gare su ya sanya soyayya mai zurfi ita ce mawarda ta fi mahabba zurfi da ƙarfi ya sanya mawarda tsakanin ku lallai cikin haka akwai ayoyi ga masu tunani tunani kansa wani janibi ne da ke mutunta ɗan adam da ke ƙara fito da shakhsiyarsa da ke girmama shi wanda baya fikira baya tuntuni baya ainihin tadabburi game da ƙur'ani to ya bar من ɓangare الجرمة نرى girma na rayuwarsa ya bar ومن الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي من الكون الغفار كيف يصور داوود وصفات آية 20 ذكرى فولا سيدنا لك شعي أبنجدي يا لكو ما تعيش دقيقتينكو don ku samu natsuwa zuwa gare su a shi hikimar aure a samu natsuwa da zama tare da zurriya ba saliha taqiya khashi'a abida mu'mina mukhbita ba a yi a warware ba ba a yi a ragu ba girma da arziki ne ya hada a tafi akan girma da arziki a yi fata sai dai mutu tare ba sai dai abin da zai faru ba a hannunka kuma yake ba wannan kenan idan ka karanta ainihin tsora ta hudu aya ta farko sun nisa Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji da ya halittu ku daga rai guda ɗaya daga wannan rai ya halittu matarsa ya a ashe tun farkon rayuwar da aure ma aka fara su ba ma wannan ba kai ka san ɗan uwa ya auri ƴar uwarsa haramun حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الشاهد أخواتكم ثم يا يا أخي أفرق الرأيوة أين النبي آدم ويا أوريك أمه مهم من شم أوريني أولا لو بيتم هكا دوكتك ثم دا أسامو آياتو الله نادا إيكو إيبا هكا تبا أمهاتك شرحك دين ينونا بك أنا إيسام النسخ haka yan uwan suka auri juna ƙabil da labuda da daga baya lafi to an rage wannan dokar haramun na ila kiyamin sa'a ba zai yanzu ba amma farko ya kasance kalli qur'ani da kyau hikimar ita ce saboda samar da aure zuriya ta ɗore sannan kuma a samar da hukuncin annasahu ma nansakh minayatin او الانثية ناس بخير منها ومثلها تمسكين بقراء آل المشنة دل أظن مكشاف إذا مكاوك مشهر ونن نانو رامك مهمانك الأولين بأن بقاوة أتكين سورة ياسين آيام لما ثلاثين بشدة الله ياسين ركي يا ثبتك الله وانديها لتأوري دكا على الرجل كلها دكا ندنجي نأوري الله لتشي daga karan kanku daga abin da buku sani ba kullum muna mai ta wannan a wannan majalisi mai albarka idan ka ɗauki koshi kan yunwa aure ne komai allah ya biyu in yi haske sai ya duhu aure ne idan ya kauri sai ya rama ne ilimi sai ya ni yi hankali sai hauka allah ya ke aure ne da ya sama sai ƙasa aure ne har suna cewa sama ita ce kamar namiji don sama kan ba da ruwa ƙasa ta kwankwada ta laƙume ruwan kuma ta kumbura da shuka yadda miji shi ma ke ba da ruwan shi da matarsa lokacin kwanciyar Allahu akbar matar ta ruwan cikin ta kumbura ita ma da shuka jalla jalaluhu suka ce ta wannan fuskar ne aka daidaita mu da almamlakatun nabatiya the vegetable kingdom da ya ce wallahu ambatakum min ar-rajul nabata Allah shine ambatakum daga ambata in bata ya tsirar da ku da ƙasa tsararwa sai kaga aure ne yana da cikin aure Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 51 az-zariyat aya 49 yace komai da ka sani mun yi bibbiyu da fatan za ku yi hankali ya sake faɗin irin wannan a sura mai lamba 78 suratu naba aya ta takwas wa khalaqnakum azwaja haka za ku ga da yawa sanan cikin sunan abi dawud kitabun nikah hadisi mai lamba dubu biyu da hamsin, haka na sa'i ya rawaito manzon sosa yana cewa ku auri mata masu nuna soyayya masu yawan haihuwa dan zan yi alfahari da yawan kuɗin kiyama ta tsaya a cikin jama'a ta kowa yawa ashe wanda ke cewa a dakatar da aure in an yi mato a dakatar da haihuwa saboda haihuwa na kawo karancin abinci muka ce kai ke yin abincin ya kai karan ba ya mai ganganci mai ma'alla shi shi cikin mulkinsa da tsabar hankali ke ba da abinci da dabbobi sun halaka yake na kanatil arzaku ta'ti alal iza halakna idan min jahalihin al baha'im da tsabar hankali ke ba da giri da sun halaka amma za ka iske wata dabba ta fi kama da tara abinci zai kalli tururuwa da irin su bano da lokacin da Allah ta'ala ya ajiye su ɗan uwa masu albarka wannan soshi suna magana kan aure hadisin Allah ya dan cikin Bukhari har da cikin abin da nake tunawa annabi da cewa ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure ya yi saboda aure kan kare masa ido gabarin kallon hawa yakan tsare masa farki gabarin zuwa inda bai kamata ya fi ba abu a lissafinsa mai suna fasirru ilallah yake cewa idan mutum ya aure sai shi ɗan ya dinga kururuwa yana cewa lallai wannan mutumin ya sanya hijabi tsakaninsa da ni don ya riga ya aure ya nema makanta kariya da shamaki ga barin zuki da zan masa ya uwa masu albarka saboda muhimmancin aure in ka je duniyar dabbobi akwai aure aure domin inda rago akwai cinkiya aure don ya ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya halitta aure dukkaninsa hatta duniyar ilimin geology al'ulumin geologiya idan kana da dutse da suke kira metamorphic akwai sedimentary akwai abin da suke kira igneous rock suka ce aure ne idan ka ɗauko atom kututi kututi kututi zarra sun ce atom shine mafi karancin abin da ke bayan ƙasa wa ya gaya muku ya tabbata atom ana iya faskare shi zuwa ga electron da proton da neutron shi ma aure ne don sun ce proton na namiji electron mace ce neutron neutron baya kan baya jalla jalalu hada khalqullah idan ka shiga duniyar teku akwai aure domin akwai ruwan daɗi akwai ruwan gishiri Allah ta'ala ya faɗa wa huwa allazi marajal bahari hada azam farat wa hada milhun jaj waj'ala bainahuma barzakhan wa idar mahjura aya mai lamba 53 kenan suratul furqan sura 25 aure ne idan ka dauko ta dabino akwai mai aure akwai mara aure ai kun kilili a duniyar bahaushe imam al-bukhari al-kitab ta'dir an-nakhl ai aure ne hadda masara ne aure da mara aure hatta duniyar mace zai akwai aure akwai namiji akwai shiga duniyar zuma akwai jagora oga akwai matar suna kirta da queen oni ita ce ainihin wato matar an gani ko kuma b oni ko da zuma duniyar teku akwai aure in ka kalli kifaye haka in ka shiga juniyar albarari zaki za ka ce da yi in ka dawo da wakai ai kana da ingarma ko akawali ko gurbi namiji ne mai harbin iska saboda ya ƙoshi matarsa a hausunanta godiya aure ne ai tana da rakumi namiji wanda ake kira amale matarsa kuskure ne ka ce rakuma sai dai ka ce taguwa aure ne wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tafakkarun to ashe wannan ba lamarin wasa bane la ilaha illa allah to amma abun bakin ciki abun haushi na ma na jan kare madadin kare ya ja nama ana samun matsaloli da ke kawo aure farnaki ina da sunan har guda ɗaiɗai har talatin da biyu amma lokaci babu dama na karanto su gaba ɗaya amma abinda ba a samu duka ba to ba a rasa ko duka ba da gaske matsalolin aure a iya binciken mu akwai mummunan niyya an yi ne kawai saboda gurgewa saboda na isa eh. ya isa ne ko bari na karo na tsata mata rai ba ne ta lalace to Allah ba zai baka nasara ba inda mummunan niyya Allah ka kafa mu ba haka na biyu akwai mugun zafi tilastawa dole ga wanda muke so ko ki aura ko ki san da zaki ya ku iyaye ya ma'ashar al'aba ya auliya al'umur ku dina wannan kai kuma da za ka yi aure duk gidan da aka ce da kai ka je za mu baka ita ko ta ki ko ta so ka ce a'a ban yadda ba mama da baba ta dai so in ka ce to shi kenan ka ba da kuɗi za ka sha mamaki Kar ka yadda a cikin turmini yarinya ta kai yayin ta gaban manzan Allah. Tuciya manzan Allah an tilasta ni nabi ce na bar lamarin hannunki in kina so a bata ta ce la rasulallah dama dai iyaye san cewa ba su da haƙƙin tilasta mu amma na yarda to ina ne kuka samu damar dole ne zaki aure shi haka mutu labarin wani miji da ya aure yarinya aka yi mata cushe din shi to shema da kuka haka ba shi ita <clears throat> ko suka haihu shekaru abu abu shi yana ganin magana ta mutu ashe ta mutu ba suna zaune an yi girki ana ra sai ya ɗauki jaririn sai ta Allah sarki wani da kina kina yanzu kan liga sha da yaya sai ta Allah sarki in ga yaro da kai taɓa sa shi a rijiya ta ce ka ɗauka na manta har yanzu ban gushe ba na kina sakamaka ɗako da kinan a rijiya ka kiyayi kiyayya in aka ce ba a san da ka haƙura ba wa Allah ga sunan da yawa to dole ne ko ka dai neman aure ka ce kina so za ka ce to mutum na ki mutum ne kai ka yadda mutum na ki mutum mana wannan mutum banza ne matsala ce ya kamata a kiyaye a nisanci tilasta ma yara mafi munin tilastawa ma ka ci sama ɗan namiji sai gari ya barka ya tafi inu ga barka gani Allah ya rita misali ai mutace take da yiwuwar ma a ce ba inda zaki ne dana miki in ya kama ne tafi yawo ya ta take da matar da Allah a dawo da hankali jika wani lokaci abin haushi abin da aka karɓa na kwaɗayi ne ke sa dole da auren tun da ya bayar kuma sun ce in ba ki ido jikuni to ina nufin wannan a matsayin matsala ce ta biyu na gaya muku talatin da biyu sauran talatin kenan ba za su samu shigewa gaba ɗaya ba daga cikin matsalar akwai tsarancin dattaku daga wasu iyaye. me nake nufi a nan sai ka iske wato uwa saboda saɓani tsakanin da masu su ce to ka sake ka ba na son ganin ta kawai in baka sake ta ba har sakanci shi rashin da ta kuɗi nono na da ka sha to Allah ya isa amma wace magana ce wannan wannan kawayanci da ke da hukumanci ne a duniyar da ta kuɗi ba daidai ba ne ko wani lokaci iyaye su nuna sun isa suna da kuɗi su aika a ɗauko yarinyar ubanta zai ce ta ainihin dubai a je yawo ya yanka masa visa shi mijin yana zaune galli ga horo a tafi a barci bayan da iya to kada kudin da Allah ya baka ya sa ka mai da shi hanyar cin mutuncin aure irin wannan yanayi domin lokacin ta bar gidanka baka da iko akan ta ba mu musu kai ne ubanta ke ce uwa amma yanzu matar wani ce yanda ke ma mama a gidan iyayen kike kika zama matar wani kar ku shigo da ba ta ku ba Allah ba ya san haka Allah ki gyara halayen daga cikin waɗannan matsaloli akwai bambancin kabila ai ba ɗan kabila mu bane ka ji bahaushe na cewa ai kabila ne to kai waye akan ce kabilan shi hausa me ma nan kabila wani kabilanci ya daɗe yana cutar da rayuwar aure kuma ki kidan hukunci ne da bai kamata ba mu ba mu da kabilarka abinda muka damu imaninka da musuluncinka da taƙawarka. yi wallah sai in kabila ne abu da lahabin dan wuta ne ko makwarai shi dangin manzo Allah ne salmanul farisi ba balarabe ba ne dan aljanna ne sai na bilal bakar fata ne irin mu amma ɗan aljanna ne za ka ce da shi Allah ya da shi amma ka ce Allah ya da abu da lahabin ai sai tabbace da suke nan kaga misali maganar kabilanci sakarci ya kamata mu girmi irin wannan wasa din idan ka zo mana da addini da takawa kawai maganar sai dai sai mun yi bincike a kanka sai mun tace mun darji ana gobe za a ɗaura aure muka binci sofa ne Allah ta yi murusa auren in muka binci akwai matsala da mai daba sai mun kawo da abin misali Allah ka samu dace daga cikin matsaloli da ke cutar da aure akwai zurmawuya wasu mata ne tsofaffi masu yin gida gida gida ke tun da suka zo gidan nan a kan fara yi miki ne yake baki da sati su muke kira gulmawuya masu sha'anin siya ka iske su ka aure ce me na yake na maganin nan ya bayar misali na ɗauka abin da ya kamata shi ne a yi auren ta zo ba Allah rufa asiri ba ku musu addu'a mana in ba shi da kokobo mai yiwa gobe Allah ba shi kobo din in dan kuɗi ne gobe Allah na iya talauta shi faɗan tsofaffi ku ji tsoron Allah saboda kuna haifar da sharri Allah ya kiyaye matsala aure ta shida a cikin wannan ujaba tasirin boko dole sai an yi aiki ko sai an yi karatu ba karatu muke in kare ba ai karatu dole ne a wani ma ya yajibu amma nau'iyar karatu har ma ya tabbata in ka auri mace take to sharafi ka bar ni in yi karatu in yi digiri in yi masters in yi phd kaza kaza in ka yarda to ba sai ka cika sharafi dan ya tabbata a ruwaya mafi cancantar alkawarin da za a cika wanda ka dauka wa mace ta halatta tsaraicinta haka ya tabbata na ba ku ma'anar ne a hausa tsoron ka dole ko auren kai da ce to ka yi min gida da mai in ka yarda to wallahi sai ka cika sai dai in za ka canza ka je ka ce da Allah ke haƙuri abin ba zai yi ba ana samun wannan inda mushkilar ke faruwa wannan muke da working class za ta je aiki ta bar gida da sassafe ba ce wa miji abinci ba ya'ya ba ce musu ba abubuwa biyu ke neman ofis na nemanta ofishin gida na nemanta ta sai ta fi ofishin wajen neman abinci daga ofishin da ke da asali wannan mun hango shi a matsayin ɗaya daga cikin mushkila irin ta aure ko ta dawo a gaje tikit likit ba abinci ta ce mai gida na gaji ta tsale nan ma yana haifar da matsala to maganin wannan da mata da miji a zauna a tattauna a ga mece ce mafita saboda ainihin abin ya kai ga inda ake bukata Allah ya samu dace matsala ta gaba wato ainihin miyagun al'adu da irin su arin zama tsakanin kafirai a yi aure a ce za a al'adu wanda suke baki wasu ma ɗan gidan da ka kishiro su ranar ƙauyawa ranar fulani ranar kaza kaza waɗannan ta ina suke zama matsala eh? domin abu ne da aka ɗauko aka cuso mana su to sai Allah ya bin albarka cikin da misali an gane sai ga ana shiga wai irin na fulani wani lokaci ka iska yarinya ki da kusan a fili wai an ɗauka shigar fulani ke nan za ta ɗauki kaya hamata a fili ya wani irin makuzanci da ci baya ne wannan ba daidai ba ne ko da iska mutum ya je ɗinka wa ta riga irin ta coci wata suke kira wedding gown wannan asali daga coci ka ga riga farasal kamar aljana tana tafiya babu addini ko ka iske ɗauko al'adar sa mata zobe ka karanta adabu zama shekul albani ya yi bayani daki daki yake cewa an ba shi labari asali wannan zoben daga coci ne kuma haka ne mafi cika domin shi an zai sa zoben a wannan hannu sannan ya sa a wannan ya sa sai dawo da shi wannan yatsa mai biya ma yatsan kuriya kuma kafin su sa sai sun yi shirka abinda suke faɗa astaghfirullah sai sun ce in the name of the father da son of the holy god da sunan ɗa uba rubi mai tsarki uku ke kuma Allah ce wala ta bono salata in tahu khairan lakum sai ka ga ka ɗauko wannan ka bar sunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi mu kiyaye Allah ka tsare matsalar aure ta gaba a gurguje matsalar rashin haihuwa wasu kan mai da wannan wani dalili na aure ne wani gaje lalace shin wace ibada haihuwa ne lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha liman yasha liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukara inatha ويجعله من يشاء أقيما إنه أليم القدير سورة الشورى سورة لما أربعين دمين Allah yana baiwar ‘ya'ya mata ga wanda yake so suka ce kamar yadda yi ma annabi lutu baiwar ‘ya'ya mata ba shi da damace ko ɗaya annabi lutu na biyu yana baiwar ‘ya'ya maza ga wanda yake so maza zalla suka ce kamar da ba annabin Allah Ibrahim ba shi da ‘ya mace ɗaya kuma in ya ga dama sai ya gauraya ma wanda yake so suka ce kamar da ya ba shugaban halitta annabi muhammadu don ka samu abin koyi wanda ya ga dama kuma sai ɗoɗe da shi ya zama an ɗoɗe shi babu haihuwa ya mai da shi bakarari kamar da annabin Allah ya haya yake so ba wani abu da zai faru da ba da magabaci da ya wuce so menene na rigima an je gun yin gynecologist an je kaza kaza an kaga ta yi wukila lokacin samun ne bai mutu mai ce ce rigi sauran mutum zai aure ce shekara talatin su rabu da matar ya aure kuma allah ba shi sauran ake wannan misali ko wasu kan mai da wannan dalili na rikicewar aure har a koma ana ta hayaniya wanda bai kamata ba kamar bawa shi ke ba kai shi har wasu ma kan fita daga hanya je suna wani abu da ake kawo shi IJM binciken malaman fiqh al-majali al-fiqh shi haram ne IVF menene IVF in vitro fertilization ka iske aje a dauko maniyin wani mutum a tura a cikin wani fantani a dauka a sa a cikin ma'aifar matan mutum wanda maniyin shi wannan mutumin ajnabi ne maniyin shi ga ma'aifar ta zana ne da ba yi aure ba inda nashi ne aka dauka aka yi hikima irin ta likita sai ka ce wani abu ne daban wannan daban ne haka muka binci abin da suke kira a kuma yana nan suna yi ma aksarhu in wa wannan kaɗan ne cikin matsalolin aure da wato sukan jawo ma aure cikas daga cikin suna nan gawa na gamu talatin da biyu ne amma la'alla mu tsaya sai tsokaci sai cikin tsokacin da nake da shi a yau matsalar cin amana kuma amanar cinta zan dubi janibi kusan ɗaya ne harkokin sai da motoci a yau cin amana na da yawa a wuri Kudura ba su kadai ba amma abu ne shahararre in ka je ka cin mota misali ko a kotono zan ya san wuri ko lome sashi da ke alaji akwai rediyo ko za ka saya akwai indomi ko za ka saya menene indomi wata na'ura ce cikin salansa da ke sarrafa sautin mota ba za ka ji hana da ƙara ba kuma tana taimakawa wajen dakitar da shan mai kuma tana da tsada da yawa daga can illa aka sayar da mota kafin da zuwa nan ka suke cirewa ba Allah abin nan ba naka bane kuma ku tara ta da rajoyi jingin حصر ساتا كي بانا كبري سنن كذاجيش او من سنة ساتا كي ميكي انا مثالي هو ده اللي فيش انا دلاوة كي ما دلاكا وليس اخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلاح تعالج بالتقض بكل داء وليس لداء ذنبك من علاج سوى فضرائل الرحمن محضا بنيت خائف ويقين راجي نعم يكتب بطول تحجد لتلاب أقو بليل مظلم والستر جادي لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائد وسرور ناجي yace kakan يقول لك likita neman magani amma ka mance kana da cuta da ya kamata ka magance wannan cin amana yana nan ya yadu da suna da iko ma mota su cire ainihin inji da sun cire sun san in su cire ai babu ciniki ko amma wa ya sani ko ma za a cire a baka na bogi cin amana wannan ba ku misali ne kana yi bugu misalai da yawa da warai da sunan da yawa da sunan hatta waya yau sai an yi cire cire ko ne dalili muna tsammani mu ga daidai gashi duk muna da matsalar matsalar na'ibu zamanana wal aibu fina وما لزماننا عيب سوانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا yace kullum muna zagin zamaninmu muna ce zamani ya lalace mu ne muka lalace astaghfirullah yace ka taba ganin kora ko sharkeci ya ci dan uwansa أما ويأكل بعضنا بعضا إيانا ساكي منكسلنا من ساشي أتيني كررا الله المستعان وعليه كبلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت يا رب العالمين الله تبارك وتعالى يا رب الجرحمك فعوك كامل إيماني يا الله amin ka kawar da sharri ga zarra yau ya Allah amin ka shirye mana talauci duniya da lahira amin in ajali ya zo ka samu cika da la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu kasance cikin waɗanda za a yi maraba da su lokacin mutuwar mu amin waɗanda za a kore mu ya ubangiji daga fadakar ya Allah amin waɗanda ba su da lafiya Allah ka da kafaɗin su amin cikin turu da ke addaban mu ya Allah da mu gare ka muna kuka ka yaye mana amin ƙarfin ya ƙare Allah dabarar ta ƙare hikimar babu ita makamin da ya komai ba kuna da labari satin da ya wuce abin da hanyar abuja zuwa kaduna me ke faruwa ne la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin sallu wa sallimu ala muhammad wa sallu wa sallimu أنت تصلي